A shirinmu na mata a wannan mako mun samu zantawa da wata matashiya Fatima Yusuf Jibrin wacce ta kammala karatun sakandarenta take kuma neman shiga jami'a. Ta ce kafin ta samu shiga jami'a tana sana'ar hannu domin ta yi dogaro da kanta. An haife na a Bauchi State, na primary school, na yi secondary school duk a Bauchi State. So mm. yanzu ina so ina kokari na ci gaba ne insha Allah. A wace shekara kika gama secondary school din? 2015. wani course kike zan ki karanta mm, computer science to ya aka yi samu shiga ba lokacin shigan bai kai ba gaskiya ni ce dai ban serious ba amma yanzu kan insha Allah zan ci gaba <laughs> jarabawan ki ne biki ci ba ko ko menene <laughs> a a na ci jarabawa na ko ina dan hutawa ne kafin nan na ci gaba hutawa sana'a kike yi mm, ina sana'a sana'ar me kike yi ina dan makeup dai haka nan sannan kuma ina hada wani ribam dai haka da ake hada da hannu ribam na duwatsu ko a'a wani ribam ne dai yanzu za ake yin shi da kwarashi da ulu haka ake eh, da hana ake yi to sana'ar da kike kina gaba zai ja hankalinki kan karatun ba in kina samun kuɗi insha Allah ba zai ja hankali na ba saboda iyayena masu burin na shiga bane ba za su bari har na sana'an yarin jaye karacin ba insha Allah. me haka nake kika fara sana'ar? Ta ina ga zaman banza ba shi da amfani ne shi ya saka. Fara eh. kai ka fara sana'a kana samun naka na kanka shi ya saka. To yanzu idan kika fara karatu shi zaki haɗa karatun da sana'ar ne? Mm, to idan lokacin karatun ya yi za mu yi idan mun samu hutu kuma sai mu ci gaba da sana'a. Ah, saboda you have a concrete reason. ai saboda zama Eh saboda gaskiya zaman haka ba daɗi. gwara dai ka samu naka na kanka ringa biyan bukatunka ba kya son kenan ki dora duka iyayenki na gaskiya gaskiya mm, saboda wata ran kana tare da su wata ran baka tare da su baka san halin rayuwa ba to me burin ka rayuwa <laughs> na shine na cimma abin da nake so na Malama Fatima ta ji hankalin 'yan uwanta matasa musamman mata da su zamo masu dogaro da kai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.